Kotu ta ƙumshi mashawarta daban-daban da ke ba da damar yanke hukunci a cikin daidaito da kuma kamanta adalci. Wannan kotu hukuma ce da ke aiki mabambanta kamar yadda Jojo Goje Maimuna Gazibo ta bayyana. Bangare na farko da kun shigo cikin mashara'anta babban alkali ne da makarraban shi shine ke kula da al'amuran tsaye da doka da oda a cikin gare In an taka doka babban alkali shine ke yanke hukunci. Yana iya yanke hukunci mai tsanani ko kuma ya kawo sulhu dalilin da ya yasa kenan a cikin tsarin shari'a babban alkali ba ya da gishin kanshi saboda shine wakilin gwamnati shine wakilin ministan shari'a shine wakilin 'yan kasa ba ya da cikakken ikon da 'yan kasa ke tsammani yana da bangaranci ya yi karkata a reshen gwamnati alkalan yara alkalan mashara'anta da na komin su ne ke da matsayin kare sahihancin 'yancin mashara'anta Wace rawa kowane mamba na majalisar kotu ya kamata ya taka? lokacin da wani rikici na cin hanci ya iso gaban shari'a babban alkali shine ke yanke hukuncin farko yana da zaɓi hudu ko ya amince da cewar bai gamsu ba da hujjojin da aka kawo ba babu cikakken bayyanai da za su gamsar da shi ko kuma wanda ake zargi ya amshi laifin ya gabatar da kan shi gaban alkali nan babu zancen hukuncin zaman kurkuku zaɓi na uku wanda babban alkali zai yanke hukunci na zargi nan ne ake batun sata ko cin amana nan babu wani bincike mai tsanani komi a bayyane yake na ƙarshe lokacin da laihi ya yi kamari ya shahi kisa ko kuma mai laihin yaro ne nan gurin babban alkali zai dakatar da shari'ar sai bayan ya yi nashi bincike idan yanke hukunci zai miƙa batun kotun bangaren mashara'anta na biyu cewa da shugaban kotu da sauran alkalai shugaban na kotu shine zai zaɓi alkalin da zai jagoranci shari'ar ko kuma sashin da zai gudanar da shari'ar ranar da za a gudanar da shari'ar shugaban alkalai shi ke da wuka shi ke da nama sauran alkalai da lauyoyi dukkansu matsayinsa ɗaya ne a wannan ranar ba don saboda babban alkali ya yi ƙara ba ne shugaban alkalai ya gudanar da shari'ar zai ba shi gaskiya ba a'a ya rage ga babban al-Kali et donc il y a un peu de chère Arba qui est en IADO. Quitte au procureur de faire appel devant la cour d'appel.